الله وبركاته على يقام الشمس القدس يوجه الصفر لرأي صلى الله عليه وسلم إذا ترى وشاء طيبا ثم شاء حياة إذا هي تريد مشاء بطل أولا مثلا

قال العلامة الجماعي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رسول وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأن حديث في حديث hadisi na ɗari da saba'in cikin wannan littafi da baki daya a cikin nuskan da nake amfani da ita an samu hadisin daga nana shi rabbi Allah anha Na shi rabbi Allah anha ba ba ruwan mu bace tana bai da cikin sahabbai waɗanda suke masu yawan riwaya Nishan da sun gabata a baya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce matar da ya aure ta kai a matsayin budurwa ta rubuta hadisai da ka daga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da biyu daya da dari ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من أحدث في أمرنا هذا wanda ya kawo wani abu a cikin lamarin wani ranar da ya kawo abin da baya cikin sa fa huwa rabbun wa amma ya masa da kayan wa fi a lafazin al-imam muslim da wannan da shi ba na biyun da za a man amila amalan laysa alayhi amruna duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka sa shi ba mu muka ba shi umarni ba fa huwa rasul to an mai masa da kayan wannan hadisin duk da kankanta da kuma karancin lafizar yana da cikin hadisai masu lamari babba a cikin musulunci sha'anin wannan hadisi mai girma ne a cikin addinin musulunci shi yasa da suka yi bayani a kansa suka ɗau shafukuta da kuma suna sharhin sa kuma suka yi maganganu da suke nuna girman hadisi الإمام النووي رحمة alayhi a cikin شرح مسلم da ya so sai ke cewa hadisu min bayan bari an yi utana da nufi ce wannan hadisi duk da kankanta da yana cin hadisan da ya kamata ce an kula da haddace shi واستعماله في إبطال المنكرات sannan kuma a yi amfani da shi wajen bata duk abubuwan da Allah ta'ala ne ya da su wannan hadisin shi kadai yana ba ta dukkan wani abu da ya kasance shari'a musulunci ba ke da shi ba وإشاعة الاستدلال به كذلك sannan ya wajaba ko ya kamata a ce sha'an istidlali ne da dai sannan kuma ya zama an yaɗa kafa hujja da wannan hadisi ga shi kaɗan, kadan wanda aka da fi amri na hada ma laysa min huwa raddun من عمل عملا ليس عليه حقنا فهو رد يا شهد جسمي فتجدش أخبارهما رمكيت لا تنشوف كما سبين دنيا كيف تشمع لبيع الإمام الثبتي أحمد بن سالم الثبتي يا فتاة هذا الحديث يصدق أن يسمى نصف عدة الشريك wannan hadisi shi kadai ya ya danganta a kira shi da cewa shi ne rabin dalilan da ra'a su ne shi kadai wannan hadisi za mu ga hukuncin da ya da ya cancanta a kira shi a matsayin rai rabin dalili na shari'a musulunci in ka dace shari'a musulunci gida biyu to wannan hadisin da imamu zarfi ya ɗauki rai saboda ne ayyukan musulunci tana biyu akwai labarin na akwai labarin zahira labarin na ayyukan zuciya wanda ba a gani inda ya shafi kudin ƙida da makamantan kyawawan da da a cikin ya take a ɓoye akwai kuma labarin zahira kwana ma mu kwana ma sun hadisan da mutum zai yi su a yanzu to hadisai guda biyu su suka zo suka yi bayanin su hadisin farko shine na mal'amal bin niyyah shi yana bayani akan ayyuka na zuciya shi kuma mana da tafi amina hada malin jami'u shi yana bayani akan aiki na zahiri na bayyana da wannan ne malamai suka fitar da ka'ida dukkan wani aiki da mutum zai aikata ko sai ya cika shakka biyu al-ikhlasu billahi sannan sai al-mutaba'atu li rasulillah ya zama akwai niyya ingantacciya a cikin zuciya sannan kuma nan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sa da wannan aiki annabi ake yi a aiki idan mutum ya yi aiki dukkan sa amma a zuciyar shi ba Allah yake nufi da aikin ba wannan aikin naka lalatacce ne batacce ne Allah baya da bukatar haka da mutum kuma zai yi aiki a zuciyarsa da kyakkyawar niyya ne da ikhlasi ga Allah amma kuma shi aikin ba shari'a musulunci ta sa shi ne ba to shi ma aikin naka batacce ne to da sai ya zama an samu waɗannan fuka guda biyu sannan aiki zai tashi da gojen Allah Allah ya tashe shi shi ya sa wannan malamin ya ce wannan hadisin ya tattake za a iya kiran a matsayin shi ne rabin dalili na shari'a musulunci al-imamu da suke yi da rahmatullah da alayhi ke cewa hada hadithu ahad al-ahadith al-arkan wannan hadisin ɗaya daga cikin hadisai ne waɗanda ake ɗaukar su a matsayin hukunai min arkan shari'a da cikin hukunan shari'a musulunci لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام saboda abubuwa da yawa da suke shiga cikin sa na hukunce hukunci dukkan wani aiki da mutum zai yi kuma an ɗauko wannan hadisin ya auna shi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sai aikin da za ka yi na ibada shi an sa shi a ma'aunin wannan hadisi هل فيه امر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقول من النبي صلى الله عليه وسلم عوانا امر sai akwai kuki a sa maka ma ya ci aikin ka ya ci yi in ko babu to aikin nan za ka fata ci sunan da mafi da ji shi ne ake yi masa bida kun ga ashe kwamare ta da suke yi da ke yi ma da kan tsira ki yi da kuma ta ce kuɗi da lantana saboda yawan abin da ke shiga cikin da kuke kusan musulunci kuma na yi da mutum da ya an zo an auna wata sallah ce za ka yi wani azumi ne za ka yi a'a wata ibada ce ne za ka zo ka yi ke fantacciya sai an auna da wannan hadisi idan ya ci wannan aiki naka da shi ke na sai a karba idan ko bai ci shi ke na sai a ga maka da kayan ka aikin ka ya zama makudu an bayar maka da kayan ka الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يقول وهذا الحديث وأن الحديث aslun azimun min ya islam tushe ne mai girma daga cikin tuwasan musulunci wa huwa kan mizani a'mali fi zahiriha shi kamar ma'auni ne na auna ayyuka waɗanda suke ake yin su a bayyane ayyukan da ake yin su a bayyane ko da wannan hadisin ake auna su duk aikin da za ka yi shi na bayyane na zahiri wannan hadisin za ka ko a auna Kazo zo ka ce a wata sallah a wani wata ka ware wani wata na musamman ka yi koya shi wannan sallar za a yi ta a wannan wata ranar ka za a wata kamar misali sallar da suke ce mata salatu musulmi sha'aba wannan sha'aban wata na takwas cikin watannin musulunci guda goma sha biyu akwai abin da suke ce mata ya ƙoyar sha'aba ya ƙoyar da suke sha'aba rayar da daren rabin watan sha'aba sha biyar ga wata shi ke za a kiya mu dai akwai abin da suke kuma salatul alfiya raka'a duk mutum zai yi a wannan Raka a duk ko za a karanta umma a kamar ko biyu da kawai aya ɗaya za a karanta a yau amma in dai sallah Allah ta ta mutum ya zai yi wa alfiya salatul alfiya to kayan ka zo kashe mana a salatul alfiya sai mu ce hal fiha amru rasul sallallahu alaihi wasallam akwai umarnin annabi sallama idan babu shi kenan fa huwa raddun za a mai maka da kayan ka shi yasa ibn rajab al-hanbali yace aslun azimun min usulil islam wa huwa kal mizan al a كما أن حديث الأعمال بالنيات بيثار بعمل الباطني kamar yadda shi kuma san hadisin na daya a cikin al'amuran kuma nawawiya hadisin ce na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu shi kuma ya zama shine ma'aunin auna ayyuka wanda take zuciya niyya wannan yana magana akan niyya niyya ita kuma a zuciya shi kuma wannan hadisin da ke gaban mu hadisin na Aisha radiyallahu anha shi kuma shine ma'aunin auna ayyuka wanda suke na fili to da kaje aikin da mutum ke yi ya cika waɗannan sharuɗoɗin guda biyu النية الصالحة والمتابعة الصالحة أسامي نية وتلك نية تكشيا sannan a samu biyayya da hannun sama biyayya da ka samu wannan da shi ke na aikin ka ke ya sama? sai zama ilai ya tsarin kalmar tayyib wal arab فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ابن رجب يجيب kamar yadda dukkan aikin da ya kasance ba Allah ake nufi da shi ba falaysa li'amin fi sawa'un to me wannan aikin da lafiya وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله وحكى نفس أيضا لكم الله ألا يبالغ مرتيبا ومنزل ألا صلى الله عليه وسلم يبالغ مرتيبا وهو مردود على عامله شيمان يشهد على مدى كاينش صاحب ذاته وتجير كاينش وكل من أحدث من الدين ما لم يعجب به الله dukkan wanda ya kawo wani abu a cikin addini abinda Allah bai ce a yi ba wa rasuluhu kuma manzansa bai ce a yi ba falai ta bi da dini da shayyi wannan abu ko mun girman sa ko mun kawalwar biyar ce na calan da aka masa ko mun yankin da aka ma wannan aikin to aiki ne da baya cikin addini baya cikin addini ba Allah ya ce a yi ba ba manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba kuma ka addini kake yi Allah ba ya shi yasa wannan hadisi ya kasance mai girman sha'ani kan kuma da babu tsaba da ya kamata kowa ya tafiya shi ne mu na taba kawo wannan hadisi a wannan babu to za mu ji mu na taba kawo shi amma dai da suka mu shi matsayin hadisi da yadda kuma malamai suka ɗauke shi da mahimmanci da yadda suka girmama shi kun ga dai al-Imam Nawawi cewa kowa shi ne haddace shi ya kamata duk musulmi an tambaye shi wannan hadisi ya haddace shi sai na na shi farko ya toshi an na shi tarbi Allah wa anna qala qala sallallahu alaihi wasallam man ahlaka bi amrina hada ma laysa huwa rabb wa fi riwayat man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb haka ibnu da take ne yace ibnu Rajab al-Hanbali yace aslun azim min usuli al-islam وهو كالميزان في الأعمال في ظاهرها ومن سنة حديثه للجرمان شعر الإمام ابن الملقي حكيم تفسر جاري قيا المعين على تقييم الأربعين بشرح الأربعون النووية لكما شرح سليمة وجدت الأحكام yi maganganu akan wannan hadisi daga ciki yake cewa hadal hadithu qa'idatun azimatun wannan hadisin wata ka'ida ce mai girma min a abu ne tsawali da tsini da cikin mafi girman ka'idojin addini wa anni hadha fa'an sannan kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin ka'idojin da suka fi jama amfani amfanin wannan hadisin ya gane sun kowane babu a musulunci wa yamma musulunci ya wajen ba a haddace shi وإشاعته هو عن بيان شيء عن بيان حديث domin idan ana yaɗa shi bid'a za واستعماله في إبطال المنكرات sannan ya waje ba ya amfani da shi wajen bada dukkan wasu miyagun ayyuka da shari'a ba ta da su ba wa ko min jawali kalmihi allati ujiha wannan hadisi yana ɗaya daga cikin kullun kalmomi na fasaha لأن تعالى واحد صلى الله عليه وسلم فالنبي الطلبة الله عليه وسلم يأتي من كل المسلم كانت تذكر يكاد في لفظة منه والصحة يوصيك بالحق والتقوى وبالجبل يا أفصح الناس حين الضال قاطبة الكلام كالشحن عند ذلك الفعل يكاد في لفظة منه والصحة النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فتاحة يوصيك بالحق والتقوى وبالكرم sai man sama ya maka wasiya da cewa ka zama mai gaskiya ka zama mai takawa sannan ka zama mai karamci Allah ya ba ku sanin wannan ya uki da wani alƙalin annabi ya ce an ba da kullantun kalmomi a cikin ƴan maganganu da mutsa ma sauki sai maka wa'azi sai ya da kai ilimi da yawa to wannan na cikin من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لماذا الحديث كان كذا لابد أن كذا أما يقول شبك باب بكر الدين وذلك أنه صليب في رد كل بدعة wannan hadisin a fili yake wajen mai da dukkan wata bid'a duk wani abu da aka kawo baya musulunci wannan hadisin shine korarsa duk wani abu da za ka shigo da shi a musulunci wanda ba ya da asali to wannan hadisin ya kome shi man ahdatha fi Amina hadha ma laysa min fa huwa radd wannan hadisin shi ya ba da ka'ida wani abu da ya kunshi ka goshi a ba shi da asali a musulunci wannan hadisin ya da shi ya koyi shi da ɗaki a cikin sirri wannan hadisin ya hana shi ya zama da ɗaki wanda ya haka bai gado kun ga wannan shi saboda haka sannan sirrin mulafin ya sake faɗi yake cewa هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka ce da baki ɗin musulunci yana zagayawa a cikin aw nisfuhu ko kuma rabu musulunci aw thuluthuhu wasu suka ce a'a hadisai uku ne suka hada musulunci gaba ɗaya hadisin farko shine innamal da binniyat yana magana akan al'amalu batina ayyukan da ake yin sa a zuci shi kuma wannan hadisi ne na biyu shi shine ba mu kudu ɗaya shi ne wani hadasa fi amina hada ma laysa shi kuma abin da ya shafi ayyuka na ibada na zahiri في حديث نقول شوفوا شنو ان الحلال بين وان الحرام بين شوفوا في بيان عن الوعد نزاع شيء نزاع شعب نزاع سنة تفاتي نزاع حب ليه هلت أسكيل يا حوالا وشين سنة حتى تتسوى أن تتبع الكتاب سوني أسلاف الإسلام سوني ɓangarora guda uku na musulunci in ka san waɗannan hadisan to ka gane musulunci ne. to sun wannan alama zikira fi saboda abin aka ambata a cikin hadisi لكثرة ما يكون تحته من الأحكام التي لا تنحصر saboda yawan abubuwan da suke shiga cikin hukuncin hukunci na hukuncin hukunci a wannan hadisi wanda ba za su iya tafiyar ba Mu haka Ibn Mulaqin ya ce, أجمال ابن حجر شما يعقب جرمان وانا حديث يكتا وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقواعده وانا حديث هنا في ذلك الحديث أنت أخي كرجاته لذلك تكتن سواس في كما لذلك قائد من المسلم ابن حجر الأسقى لا يرحمة الله عليه وانا حديث ليه زمان ليه زمان ليه زمان ليه زمان ليه dukkanin su suna bayani kan girman wannan hadisi da a ce za mu ci gaba da kawowa to akwai malamai da yawa da suka yi bayani irin su an zafi hani a cikin littafin su an fakin gobe fi shafi arba'in da sauran littafai haka shi shi kan shi na hajar a cikin littafin sa abin nan alfatkun gobe wata almanhajin gobe wanda alfatkun gobe fi shafi arba'in duk sun yi bayani kan wannan hadisi haka sauran malamin da suka shirka sahihul bukhari da shirka sahihul muslim duk sun yi bayanai akan girman wannan hadisi don haka ba hadisi bane na wasa ke yake da girma hadisi ne babba mai daraja za ka ji kuma sama suna da daraja amma wannan yana da wani matsayi na musamman to mu ya munasabar wannan hadisin da babu kuna al'abawu ana mana bayani akan hukunci akan alƙalanci to me yasa alfa wannan hadisi الإمام الملقن يكيشي ووجه مناسبة da هذا الحديث في هذا الباب fuskacin kawo wannan hadisin a wannan babin na alƙalanci ana mana magana a kan alƙalanci kuma sai malam aljama'i ya zaɓi ya buɗe babin da wannan hadisi da ke cewa duk wanda ya ƙaro wani abu wanda baya cikin wannan lamarin namu na musulunci to an mayar da kayansa to me munasaba ne ya dace wa wannan hadisin a babu ai duk babu idan aka ba shi suna to ana son hadisan da za a kawo a cikin sa zama kai tsaye sun dace ga wannan sunan da aka ba babu haka ne ko to menene yasa aka kawo wannan hadisin ya zama shine na farko a wannan babu shine yace annal qada'a fi muhakamati lallai hukunci a kotuna ينحصر فيما كان لها على قانون الشريعة alƙalancin duk da za a yi a musulunci to alƙalancin da ya ta kai ta ne ya abin da ya kasance a ƙarƙashin dokokin shi a musulunci to da duk wata doka ko duk wani hukunci da za a yanke amma ya kasance bai dace da ƙa'idojin musulunci ba to wannan hukunci ba ta hukunci tun a duniya ya kamata a gyara shi a yi da abin da Allah ta'ala ya ce idan ko ba a yi ba aka je lahira to Allah ta'ala ya ma zai fata wannan hukunci tun da dama ba ta kene a duniya sannan kai samu hukunci sannan wanda kuma ya hukunci a duniya shi ba a mai hukunci ya sa akwai haɗari wa huwa al-maqdur duk abin da ya kasance ya hukunci shi a musulunci aka yanke hukunci a kansa a kotu to shine karɓaɓɓe wa ma kana ala khilafihi fa huwa mardud duk kuma abin da ya zama ya saba ma ka'idar shari'a musulunci aka yanke hukunci da shi na wannan abu ba ta ce kuma an bayar ma da wanda kowane alƙali duk alƙalin da yake hukunci da ba na Allah ba ba a ƙarƙashin ka'idodin shari'a musulunci ya yake hukunci ba to wannan hukuncin na da sunansa qada'un mardud hukunci ne da yake an bayar masa da kayansa a ranar lahira kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kada wannan hukuncin da aka yi wannan wanda ya wannan hukunci shi ma a mutum hukunci yasa sharaɗi ne an kayi sai ya kasance na da gini hadisin sayyidina hadisin abu dawud rahmatullahi alaihi wa sallam ya kasa alƙalai gida القضاة ثلاثة القالب خاضيان في النار وقاض في الجنة قال دي مجزاة سين يجي الجنة اشكو ولا شو وين دي دي وتع تفرقوا شيني قاض عرف الحق فجاء ولم يحكم به قال انت يا سن جسيا وين يجي مسلمين amma اما kauce ma gaskiya ya zalunci aka ba ya je hukuncin da ba na Allah wannan hukuncin nasa ya ja masa yana wuta وقاض لم يعرف الحق فحكم القالب da shi kuma na zai je wuta shi ne alƙalin da bai san gaskiya ba amma ya hukunci ko ya dace da shi ma kuma domin sharaɗi ne na alƙalin da tana da ilimi شيكو القارئ الذي أجلنا شين قاض عرف الحق وحكم به القارئ الذي جدية وما يكون شيء جدية شين القارئ الذي في أجلنا أما وزن في مجالس شين القارئ أو تعالى شيء شيء أبو بانوان أبي shi yasa wani mutum ya alƙali ya san hukuncin mutum shi ya zama kuma duk abin da zai yanke hukunci da shi ya zama ya dace ne da ƙaru mu shirin in ji ibn al ya zama ya dace da ka'idin shari'a musulunci kai ya sa kan zuciya ya yi bincike shi yasa babu wanda ake bukatar ya zama kullum cikin bincike yake da karatu kamar alkali kullum cikin karatu yake da bincike sannan kuma in yau ya yanke hukunci ya koma gida ya gane hukuncin da ya ba na gaskiya ba ne abin da ake bukata a gare shi shine ya dawo gobe ya wabo da nan فإنه رجوع إلى الحق أولى إلى أولى من الإنصار على باطل من سيدنا عمر أسلم وسيكا سيكون سامع أبو موسى الأشعري الرسالة القضائية هو رسالة القضاء لو كنت سيدنا أبو موسى الأشعري على كاري أزمة سيدنا عمر سيدنا عمر يوم كتابة سيكا idan mutum ya fahimci wannan wasiƙa ya fahimci alƙalanci ita ce malam ibn qayyim ya dauke ke shan da littafin ta gabaki daya da ilamul muqinin a rabbil alamin wannan wasiƙa wata fi wata shafi ɗaya ba shafi ɗaya ce amma duk wani hukunci da duk wani yadda ake son yadda ake son alƙali ya zama wannan wasiƙa ke bayani shi ne wannan ita ce duk kawo wannan hadisin a cikin kitabun kabari cewa duk alƙalin da ya kirkiro wani hukunci da ba na Allah ba to ba huwa ba an mayar masa da wannan hukuncin nasa Allah ba zai aiki hukuncin ba bai da shi ba kuma Allah yana fushi da wannan hukuncin kuma Allah yana fushi yana fushi da wanda ya hukunci wannan ita ce munasaba na wannan hadisi a cikin hadisi manzo ya ce man ahada da fi amrina hada duk wanda ya kawo wani abu fi amrina malamai suka ce da wannan ne aka tabbatar da cewa innama al-ijabu al-mamnu'u fi din bid'ar da aka hana ita ce ta addini ka kawo wani abu wanda aka hana shi ne a cikin addini shi addini kanuni ne al-yawma akmaltu lakum dinakum واتمطر لكلمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يونا تعرف الدين شوف قمولا فلا يحتاج الى اسلام يا تسمي لا قارع تن انت ابيات تكو اكدوا عينا نزا كدوا سبحانه شيء قوانو يا تكا ونزا كدوا كما اينا ذا كدوا تكدوا أقول تبايا شنو اكمال كمال الدين to ba ka ko wani abu ta tashi a cikin addini amma abin da ya shafi rayuwar mutane to wannan ana san a nufi dawo in ma babu nufi dawo rayuwa ba za ta yi ba wanda sai da kage-kage da kage-kage ake samun tasirida ake samun technology ake samun kere-kere sannan abin da ya shafi zamantakewar mutane ake son fasaha sannan kimiyya tana tabbata ne ita ma da yadda idan babu ke kare kare a cikin kimiyya kimiyya za ta mutu kuma mutane ba za su iya rayuwa mai daɗi ba idan babu kimiyya dole sai da science science kuma na buƙatar ibtidai a ƙago a yi bincike shi ita kimiyya ma an gina ta ne a kan ne an gina ta ne a kan kirkira da gwaji a kirkiro a gwada in ka kirkin waje ka gwada in aka gwada shi ke ne ya zama tajirba shi ke ne za a jira da ilimin nan gaba sai an jira shi da time to amma addini ya tsaya abin da ake bukata shi ne ka ɗauko abin da ya tabbata kai aiki da shi abin da bai tabbata ba kuma haka ne ba ba ba ka ci to haka al'adanci yake sannan a cikin hadisin an ce mardudun fa huwa raddun malamai suka ce مصدر من أريد الاسم المفعول عن شيء رد ما يروى ها ما ما يروى أبو an mayar wa duk ne an mayar wanda ya san zai je yi da shi ka bauta ma Allah da kake ba Allah ya baka ba to sai aka ci an da maka da kayan ka yake da kana ba kanka lada kada wani zo za ka ba kanka lada ba wannan shi ne ita ce fuskacin kawo wannan hadisin aka kawo a cikin alƙalanci kada wani alƙali ya ji ya hukunci da Allah ya kira duk wani hukuncin da ya saba mana da hukuncin jahiliya Allah ta dace aka hukumar jahiliya da yahu wa man ahsanu min Allah ya kawo qaumin yuqinun yanzu mutane hukuncin gargajiya da magunan suke so الجاهلية كل حكم يخالف حكم الله وهو حكم الجاهلية duk hukuncin da ya saba mana Allah sunan shi da jahiliya sunan shi hukuncin magudanci magudanci ne jahiliya na nufin magudanci da hausa abu da ya zama a addini ba to daga akwai haɗari a ciki Allah ka kawo mana lokacin da za mu zama mutum zai je kotun da za a masa shari'a da baki ɗaya da ne da ɗari na mutunci muna fatan haka Allah ya nuna mana da wannan kuma bai rike ka ba kai a ka. ba wanda ya rike sai idan gwamnati ba ta musulunci ba ce kuma a gidanka ka zo ka shiga ba za ka ba za ka yi ba ba wanda ya hana ka a gidan, kai da matanka tsarkin shari'atan lahi dai abinda abinda san hasalin ubangi ya faɗa wa almajiran da kenan قال الباني رحمه الله عليه في ذاته أي ذكاء لا تدعو لا تشرك yana faɗi da su aqimu dawlatan islam fi nufusikum yukin Allah fi biladi ku fara sai da daular musulunci a zukatan a kawo da sai da kanka a tsare musulunci yanzu an aka kira sallah ta zuwa ta jefe sallah gwamnati ta hada ya sunan duk da su da celebration na Najeriya yanzu ma ba musulmi wani ko suna taurin wani ya mani to shi ya hana a kowace shi ne a gaban kotun kone sai a jira sallah ka zauna ka ci gaba da tsira na ka ce ba a jira mutum a Najeriya an kira sallah ka zauna wa ya hana ka ka zauna sallah shari'a take ne a cikin alƙalan Najeriya ya ce maka tana ɗan kasuwa kai ka kauye mu alƙali ne daga cikin alƙalan Najeriya ba hukunci yake kar ka zauna da matarka zama na mutunci zama na girmamawa ka zage ka ka zage ka ku ci mutuncin juna ka ga babu shari'a mutunci a gidan da alƙali ne ya hana ka cewa ka kula da 'ya'yanka kai musu tarbiyya ba wanda ya hana ka wannan وأقيموا دولة الإسلام في نفوسكم وبيوتكم يتم هذا fi بلادكم in kuka fara ce da shara'a musulunci akan kan kawo sai Allah ba ya kalle zuciyar sai ya sa ka tafi ta mamaye ya kasance komai mutunci ya yada mutunci ake a kasa amma ka zo kana cikin talata sai an yi shari'a mutunci sai an yi shari'a mutunci amma kai kuma gidan ka ne shari'a mutunci to ne shari'a mutunci sai a wajen ka sannan mu sani koyar yanzu al-mustashrikin turawan yamma waɗanda suka zo suka karanci mutunci dan su mutunci ba kirki sun yi rubuce rubuce da an yi jarka magana ta amma sun yi sai da ka mana cewa ana da jefa mutum wannan zalunta musulunci gabaki ne da ayoyi da hadisan da suke bayani akan jefa mutum ko hadisan kudu da ayoyin kudu guda nawa ne guda nawa ne abin da zai baka sha'awa a musuluncin nan ayar kowace tsawo a cikin musulunci ayar ciniki da bashi a nuna maka mu'amala to shi kenan da an yi magana da abu sun cikin sai a zalunce mu sai a ɗauko abin da ya shafi kiran laifuka, jinaya da kusurwa laifuka da kuma hukumar da ake ma masu laifin shi kenan kawai sai a ce shi ne musulunci a inna islama na dinin hasanu addinin mu addinin mu ne mai kyau babu wani abin da kake bukata na rayuwa wanda babu a cikin daga alƙalanci ka fara yi maka alƙalanci a gida ka bi shari'a musulunci a gidanka idan kowa zai zo ya shari'a musulunci a gidansa to idan unguwa ta ɗauka sai ta zama gaba ɗaya unguwa musulma zama musulma wannan abin da ake bukatar mu gane daga cikin fikirin da aka fitar da a cikin wannan hadisin malamai suka ce akwai rabbu jami'il mubtadat fi wannan hadisin ya kora dukkan wani abu da za a kawo a shigo da shi a duk abin da jara'a ba ce a yi shi ba wata ba da umarni da ƙa'idojinta ba wannan abin da aka ce sunan shi addini da sunan wannan aikin naka guda ne kora ne Allah ku yi a ce shi إذا طلب الأبو أنا أو شيء كيش لا أستطيع الحاج ما كان يديني أكثر لن يؤثر قضاء من الدين ashe alƙalanci wani bangare ne na musulunci shi ya sa daga cikin ayyukan gaba a musulunci akwai nasu ruwa ya naɗa alƙalai kuma bangaren alƙalanci yadda kake yau yana ɗaya daga cikin bangarora hukumai guda uku na gwamnati ko akwai akwai akwai executive akwai sannan akwai judiciary haka yake a musulunci ya kashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi sai ya hada maka duka waɗannan hukunan guda manzon sallama ya yi da tasarrufi wato ya aiki a matsayin shi ne shugaban ƙasa sannan ya aiki a matsayin shi ne musharri mai kafa dokoki sannan kuma ya yi aiki a matsayin shi ne alƙali shi shi kaɗai haka lokacin kalibobinsa in suke da wannan suna da wannan matsayin. suna da wannan matsayi duk da suna da wakilai a babu da ake ce masa na a tafiye da kuma wazara da ake da wato ministry ana da su tun a wancan lokaci to daga an karanci wani bangare ne a musulunci na uku annan nahya yastawi fasada malamai suka ce wannan hadisin na nuna duk abin da shari'a musulunci ta hana yi akwai banna a cikin shari'a ba ta hanyar game da wani abu sai akwai banna duk abu da aka kawo shari'a ta ce ba wanda shi to ta ce kan ta yi na shi ba da shi ne an nan zaka yi sauyi fata in shari'a mutum ke ka ai wani abu ko ka gano ko baka gano da yin ta sa ka a ce ya sa ka aka ce ka ai za ka gano nan da baka gane cewa shi wannan abu ba na sannan na hudu hukuncin da alƙali zai yi bai ke canza asalin abin da ke cikin cikin abu ba shi sa shi alƙali yana aiki da zahiri yana aiki da zahiri shi sa ya yi ƙoƙari aiki da zahirin nan nasa da zai yi ya kasance ya dace da abin da cikin cikin in ba ka wuce ɓarna biyu na farko dama ba da ba a kai ta ba sannan kuma ya zo ya hukunci ba amma da abin da Allah ta'ala ya ce a yi amma idan alƙali ya yi hukunci da iyaka abin da ya gani ko da wannan abin ba daidai ba ne Allah ba zai kama shi da shi Iyaka abin da zai yi ne kuma shi da ne yana da lada ɗaya ma in ya kuskure in ya ne kuma yana da lada biyu haka malamai suka faɗi to daga alƙali yana amfani da zahirin abin da ya gani shi yasa abin da kaje ka faɗa a kotu da kuma hujjojin da ka zo ka zime ma alƙali da su muke amfani da muke yin hukunci shi yasa ai manzo sama za mu gani nan gaba a nufin ne ce wajen kila ɗaya muku an ya na alhana min al'adari ɗaya ya kwaye baki ko ya sani ɗaya ya hukunci saboda shi bakinsa na yanka masa wani hakki na gamboni musulmi na bada ku ni ba ruwana a wajen Allah shi ke da zuni shi ke da alhaji. Mun gane? فكر نبير أن الصلح الفاسد منتقب duk wani sulhun da aka yi shi batacce a gaban alƙali ko a gaban alƙali ba wannan hadisi ya bada shi shi yasa duk sulhun da ya zama ya yi kanmu da abin da Allah ya yarda da shi to da kai za a yi sulhu dole sai an yi sulhu da abin da Allah ya yarda da shi shi yasa mu sun ce kullu shartu laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana min atashabbuh duk sharaɗin sulhun da ya kasance ko sharaɗin da za a zo a sa amma ba ya cikin littafin Allah ya fi karo da abin da Allah ya ce a yi to wannan sharaɗin ko wannan sulhun ba ta ce ba shi wannan hadisi ne abin da ya kamata alƙalai su su ɗora kansu a kan kenan zama duk abin da za su yi hukunci da shi mutum ya kafa ɗin ƙoƙarin su wajen sanin abin da yake da shi yasa daga cikin ilmomin da suke na tilas da alƙali ba a yaƙi mai idan bai yi ba اصول الفقه قال دولة مثلا شيء هذا يبقى أصول الفقه إلا من هذا الشيء يعني يكسر شوك وشوك وشيء جميلا شرع مطلوسي أنا بك يكسر في سؤالك يفيد في سؤالك فلا يجب وعن آية رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عصبتها امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة لا يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغيره فهل علي من ذلك في ذلك الجناح؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله المعروف ما يكفيك ويكفي بنيا. وأنا حديث الشيخ رضي الله عنه عشر ويكوشي. a ciki ta ce jahalar hindu bintu utbata hindu ɗan utba imra'an abi sufyan hindu bintu utba matan abu sufyan ta shiga ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita hindu ita ce uwar sayyidina mu'awiya radiyallahu anhu ita ce ta haifi sayyidina mu'awiya baban ta utba babban ne daga cikin ƙurashawa an kashe shi a cikin a yakin badar yana ne daga cikin waɗanda aka kashe a yakin badar da kan da ƴan uwansa guda biyu maza da shaiba yana waɗanda aka aka aka shaibatu min rutba da kuma babanta shi rutba ita ce uwar sayyidina mu'awiya ta musulunta a shekarar da aka yi amur fashi a shekarar abin da aka yi fashi maka shekara ta takwas bayan mutunta abu su biyar ya musulunta ita ma duk ta musulunta a cikin musulunta ta da baya a cikin hannun sallan su akwai ban sha'awa manzan da suka yi karanta musu aya ya faɗa cewa abin nan ala an la yushriku billahi shay'an wa la yushriku wa la yu'minu wa la ya'tihi bi يبتلينهم بين أيديهن ولا يكون أولادهن ولا يكون الإنسان يبتلينهم بين أيديهن فبايعهن واستغفر لهن الله أدعوك السنة للسنة يتنى بنامس وانا آية كيف تتكلم تسي يا رسول الله بعد ذلك مسلم تلي إيمان ولا كيف تسي خاسما ولا كيف تسي شعتني الفرقة يا ذاك الله كنا ماتا يا ذاك الله كنا بنا مجلس نحن ana magana cewa ba za mu ba za a yi tabba ba wata nake da ba za mu ba ita a kan da farkon za ma ba ta da ba bai ba ta na guda to mace ce wacce ta kasance a cikin yadda ake fara ne kamar maza din ana ba da kissa wata rana wani ya ya ga mu'awiya lokacin yana yawo sai da na mu'awiya ya ce masa canji wannan ɗanki wannan mu'awiya ta zai mallaki laraba sai ta ce wai habu in lam yamlik al'ala laraba ka rage mishi matsayi wannan nan nawa laraba ko ya mallaki duniya da baki to mace ce wanda take da kima akwai kissar da ake badawa ta kayya cewa a yakin badar ta sa an fasa cikin sayyidina hamza radiyallahu anhu wahashi ya ce mata hanta ta ta gaza ta cinye hanta wanda suka ce ta shirya ɗan shi na suka ba su da ba ba da tunanin su da yake jan suka ce ta karya wannan dukkan da ake muku da lafiyar su ko ja'an mutuwa da sikiri ne da za a faɗa maka wanda masu kai sun fi ta sha mamaki wanda da an nane har nane kawai masu jin larabci sai kasashen larabawa musamman masar da labnan ka ga balaran da ne cin larabci ba sai tare a kan gaba kwakwara ma haddace akwai kirkoci da yawa marubuta da suka haddasa ƙur'ani inda ya mutu shukun da na faɗi na zuwa yadda ya to akwai ɗalibansu kuwa ba turawa ba ne su amma su asalin larabawa ne amma kuma suka kafin su suka kafi kirkanci ka je siri za ka ga sun ka tafi london za ka same sun ka je masar da kuma wannan kasashen da kuma iraki ai wasu ku za su filo tarin ɗari tarin ɗari musulmi tarin ɗari wanda ba sun yi sadda ku ce allah ya ji da me yake da me kake na jawabi shi ne wannan وهند بنت عتبة رضي الله عنها tana da cikin mata masu daraja masu kima manzo Allah sallama ya girmama ta lokacin da ta musulunta ya girmama ta matukar girmama ita ce wannan hindu ne mijinta kuma abu su jiyan rabi Allah anhu sunansa saharun har saharun har wannan abu su jiyan da kusan ya ba manzo Allah sallama iyansa ko ummu habiba قبلته بنت أبي سفيان وتنتج ‘yan wajen Muawiya ai shi za ki cin sayyidina Muawiya khalid mu'minin shine shine kawun mummunai to maman ma ‘yan yan uwansa uwan mummunai shi to shi ko ya zama wa kenan ya zama kawun shi za ki ce masa khalid mu'minin to shi Abu Sufyan radiyallahu anhu an haife shi kafin amur fasi da shekara goma kini ya da kuma sama da shekara nawa da shekaru goma abu da ya ba mutum da shekara goma ya ne shi da shekara goma yana ɗaya daga cikin larabawa duk kafin zuwa musulunci masu daraja masu kima sannan kuma shi ne kusan malubunsu a tafiyar kasuwanci an shi da za a yakin badar an shi ke dauke da shi ne shugaban al'adu. akwai al'ilm akwai annabi al'ilm su ne ɗan kasuwa da suka tashi suka zo wucewa ta gefen madina annabi sama ya samu labari na sirri cewa za su zo su wuce kuma dama su ne wanda suka kwace ma musulmai zuciyarsu manzo sama ya ce ma musulmai su tara hanya su kwace zuciyarsu da suka kwace musu a baya ya aka yi ya aka yi abu shi ne da ji labari ya ji labari kuma za ba shi ne ba shi ne tafiya shi ke nan da nan ya aika da sako maka cewa ka musu dauki abu jahal ya zo da jama'a su ko shi ne ake cin sunaki ne ai shi ne wanda zai zama a cikin su ba sai a ce lafiyar shi da ke ba haushi ce ba shi ga dangi ba shi ga dangi ba shi ga danga ba shi ga danga ba shi ga al'ibu ke nan na shi ne jagora saboda abu su ba matakin maka bane yadda suke bane ba matakin maka bane a tattun kasuwanci maka ba su da sarki almulkun don ka harami kawai kuma wanda yake da sarki shi ne sarki saboda ka tana da shukun kabari kowace kabila tana da tana da tana da dattijan tana da mai gida tana da shekun kabila kowace kabila shi za tana karanta adadi ai yadda da sai da an ce sarkin kaza sarkin kabila kaza sarkin kabila to an kuna ne a garin makka a lokacin garin makka mutane ne wani ku ne kabila na sarkin ba mu wata kabila da wata kabila to shi ne abu abin nan sakar ibn harb ya musulunci shi ma alamun fati shekarar da aka buɗe maka manzon sama shi ma ya girmama shi da shi girmama da manzon sama ya masa bayan wanka ta dawo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sama ya ce duk wanda yake gidan abin su ne ya tsira kan wanda ba karamar da ba ce duk wanda yake gidan abin su ne ya tsira wanda ya shiga Ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan inna annabi sallallahu alaihi wasallam safiya shi ma ya tsira safiya bint abdul muttalib haka manzo ne ta ba su dama to ne Abu biya ya zama shekara ta talatin da uku bayan hijira bayan hijira shekara talatin da uku zama ta cikin Usman ibn nuna kanci shi ta kohin su tara za a zama ta cikin Umar a shekara ta sha hudu ta ai ai ai a rana ɗaya suka rasu da baban sai na abu wata suke hindu in ka karanta da tafan tarihi rana guda suka rasu da baban sai na abu wata baban sai na abu kan sai na abu buhari usman sun san ya musulunta yana da dacci ya kuma sosai ya musulunta aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya gashin shi ba baki ko ɗaya annabi Sulaiman shi kalmar shahada ya mutu mutunta annabi ke na gidan da yana Abu Bakar kenan ba ba bari kowa ya mutu mutunta annabi na Abu Bakar kowa a gidan da yana Abu Bakar mutunta sama da kasa to da kamar su ne yake a je a dan sa masa lalle a masa lalle a dan kawo masa da wannan fara ina ta ja ka dan sa masa ja haka dan sa masa abin da ya ta je mutu. rana ido wani shi ma ya rasu shekara ta sha hudu rana guda suka rasu da shi da da ibrahim ne ta ce wannan abu da mamar sai samu abu to shi ne take cewa rana shi take cewa ta zo nan a cikin salama fakalar ne ta ce ya rasu da ya ma'aikin Allah inna fiya na wani shafi abu sufiyan a game da mu'amalar shi da mu ƴaƴansa da matarsa mu ni matar shi da ƴaƴan shi turatun shahiyatun mutum ne wanda ya zama tsoni sai ta fassara sai ta ce la yu'tihi min an-nafaqati ma yaqi wa yaqi baliya in ya tashi ba da abin da za mu ci na rayuwa to baya ba da abin da zai ci da zai ayana in an ce an ba shi ne duk abin da ya zama rayuwa za ta fi a kansa abinci abin sha kula da lafiya ina ce ba. in za ta ya tabbatar da gaskiyar da kudin kayan har zuwa a rubuta mata ba da ma da shi bayan ganin likita dubu biyu ne da kudin da ba bakwai ya ba ce ce ya shi ke gida ko kudin mota ba wannan ba zama ne kudin mota je haka ke san kashe kuɗi to daga shi ne rajulun shahihun nan malamin da mulakin ya ce ba a rayuwa a musulmi da ke shirye shirye ta ba a a shakkun sa fi ahli a iyalansa a iyalansa ya kasance yake da wannan masu matsulanci baya san abin da zai kashe kuɗi to shi ne sai ta ce baya ba ta abin da zai ishe ta da ita da ƴaƴanta illa ma a haƙƙo min ma ya ce da sai dai abin da na ɗauka na ƙara ba tare da yaƙi in an zaɓi za a ci abinci sai a ce shi a ɗaya za ta yi sai ce ya ba da sai ya ba da sai ya ba da kwata ko ya ba da rabin tiya ya ɗaya za a ci ba sai ce da rabin tiya sai ya ci kowa ya ce shi ruwa ai ruwa da yana ni ba ko za a yi ko Ya a shawuwa wanda bai koshi zai sha a fahal alayya tijari da mutuna to idan zan yi wani abu ba tare da ya sani mana daɗa domin mu koshi da ni da ƴaƴana suna da laifi akwai alhaki a kan a wajen Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أدين المال بالمعروف ɗiba daga cikin dukiyar shi ke daɗa bayan ya bani amma duk ma'amuci abinda a al'adance idan aka cikin daɗa ba za a ce sun yi al'ummar almubazzaranci ba za a ce sun yi sata ba za a ce sun yi wani abin da wanda ya gaba daidai ba shi ne duk ma'amuci ma ya fi da abin da zai ishe ko ya fi bani ki kuma ya ishe yarenki. Wanzan sama ya ba da mata ba. وانا عديد ايه لديك الكلمة البيت شكدت شونها عشان ساعة شن لم ينزل الاسلام حتى تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة القاضي او بمنزلة المكتب شن ينزل الاسلام يا باتا بطوالي قوة ولم يمضي فتوائبات ينزل تصرف على علم المكتب فتوائبات wasu kuma suka ce aka kan masa fada annabu qadi hukunci ya mata to sai suka ce idan ka ce hukunci ya mata hal yajuzu al-qada'u 'ala al-ghaib wa lam yusma' minhu kenan ya halatta a yanke hukunci ga mutum ko da baya nan ba a ba a ji daga gare shi ba ba a ji daga gare shi ba shi ke kawai wani ya kawo kara eh, abin da suke suke faɗi a turanci a latin yaren latin suna cewa auri alkaran farce auri alkaran farce iya da ada ta isma min al-farid al-akhar isma min al-khasm al-akhar a matsayin ka na alƙali kada mutum sai kawai zai kama hukunci kawai shi ke na sai ka ce shi kawai shi ke na sai wani ya zo kawai ya ce ai wani ya maka kaza ya mun kaza kai kuma shi kenan ko sai ka yanke hukunci ai shi kenan a yanke musu hukunci a a sai ka ji shi wani mutum yake zuwa ya cizo kuma ya kuka shi ya cizo kuma ya zo yana kuka ko babu irin wannan sannan akwai kukan قالوا وما ذرفت عيناك إلا لفضله الحي في أعشاب قلب المقدس wannan kuka munafunci ne ku zai yaudare ni ma. wato so ki ce so ce ci gaba da kashe zuciya ta to duk ki gama hawayen naki hawaye ne irin na kada ba haka kike ba shine balarabe yake cewa falan ya gharba dumu'a dumu'u tamatiha العيون التي تنظر لنور إشكاك المقادير تغير ولن يغضب نور التماسيح في هواء كتابتين وللرجال والنسيء خلوا خلوا لبسيرة أعطيت جلع الواحد أعطيت الواحد قبلوا الواحد أعطيت جلع حتى وصل إلى المسجد وأعطيت ونزول في مسلم وشي ذلك وما يزول يكتب shi za a ce ka shugaba kowa kuma sannan alkali aka ce zama yana da firasi zama yana da janne na kawo misalin firasa ta ce na suleiman alaihi salam a nan duk kusan alƙalai, magabata suna da irin wannan an janne to kauli za su ji malamai suka ce manzon sulma nan ai ai da ma za ka raba masu sulma da alƙalin za ka raba shi da fatawa ne nan duka manzon sama ya yi amma me yasa manzon sama bai ce a je a kira Abu Sufyan ba kabila ce da ba ta bukatar bincike haka take ko kuma manzon da sama yana da wani ilimi tarihi kan wannan shi yasa sai yake hukunci to yake babu ne in ya ba ta abin da bazai ta ba babu ne ya ba ta daɗa amma sai ba ta ka'ida sai ce bin ma'amuli malamai kuma suna cewa al-ma'ruf uffan al-mashhur shar'an abin da yake al'adance al'adar mutane ta anshe shi kuma bai da wata matsala to shari'a ma na ta da shi to daga nan mazan sama ya ba Hindu bint Utba radiyallahu anha umarni ya ba ta fatawa ya yanke mata hukunci ya yanke ma dukkan mata wanda mazajen suke musu fanke. abin da ya ciyarwa ta rayuwa to babu ne titi ba abin da shari'a mutunci ba ta hana ba abin da ne hankali idan ya yi ba za a ce da ta yi banna ba ko ta yi ne inda ita ce wani ita ce ka'ida daga cikin fikirin hadisin malamai suka ce wujuhu na fakat jamu dai wajibi ne miji ya ciyar da matarsa ya kula da ita shi sa waɗannan suna cikin sharuɗan da ake ɗaura aure a kansu kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ja a fasu in miji ya kasa kuma mata ta nema ta ce ina rabuwa take so ba za ta iya haƙuri ba ya halatta za a iya raba ba kasa ciyar ba sannan ba karamin aiki ba ne ya namiji zo a kawo shi ƙato ko gaban alƙali a ciya kada su ya kada su da siyasar akwai damuwa a ciki shi ya sa kuma ya a al'adun ne irin ga wannan ƙasa in ana zuwa ɗauki mutum ko dangin mata shi ne suke zai ba abinci ai shi ke na magana ta mutu ta lalace ai ba abinci kai ka ji yarinya na ta haske ta haske mace nema ta kama ta wata tsohuwa ce wannan bayani nan magana ta lalace Allah cewa ba abinci da ke magana ta lalace kada ka sake kana mai gida a kai ma matsayin da za a zo a cikin gidanka ba ka shi wani ɗan wani wani asibiti gama gwaje-gwaje ya damu ita wani take wani mu shi a gida na wallahi ba yunwa sai na yi mata shigo har za shigo gida na samu mata ta ta ne ce a kun ba yunwa ke dawo da makama ma yunwa ba ke dawo ya mutu bayani ga shi ga shi sannan ya gamu

kifaya kenan abin da zai isa abin da zai ce da ya zama ce ma ya tsini wa ya tsini baliya ana ba mace ne abin da zai ce ka zo ka da ta ce ai ta haƙura da wannan a kama masu da abin da za ta ce ya kasu ko mata kan su zama suna neman su kawo al-izaya abin da ya wuce kuma ita abin da ya wuce kuma da ya wuce kuma ita abin da ya wuce kuma ita abin da ya wuce da ya wuce ya wuce kuma ita kuma rayuwa bukatun ta an sha bada mana matakai uku ne akwai da mutiyatu akwai ajiyatu da akwai tasiriyatu abubuwan da tun ba a yi ba za a mutu shi ne a samu abinci abincin da za a ci akwai akwai akwai akwai hajiya abubuwan da idan ba su za a sha wahala na ta buga mana wannan misalin mutumin da ke cikin lalurar yunwa in dai lalura ce yake ciki ba ta gaza lalura ba in ka ba shi gaya ko zai ci kana ba shi gaya ko ba zai gaya na ba da ka jina cewa ba mai ba mai da yaji ko ba niya, to ba ga rura yake kila tun fayewa yake sani da ko yara ne musamman matasan da suke siyasa ai tun fayewa ce sannan sai na kashe a cikin yara ka ba shi ko da miya sai ba wata ne ko kuma ba man shanu ka ga wannan kawai dan tabo ne baya jin yunwa zai jin yunwa babba da kawai dan samu ne a ji daɗi yawa to haka wani wannan wannan kayan suna da muhimmanci sosai a rayuwa ya kadin su tsaya ta sannan wujubu na fakatin auladi tizari wajibi ne mutum ya ciyar da ƴaƴansa ƙanana ya kula da rayuwarsa su ma alaƙadin tizari kuma ya ci abin da za su ci a basu sai dai yara wani zuwa ba su kushi ba ci gaba da gaba da goma ya ba ana yara ina cin tarbiyya da malaman mu suke bari a sa yara a tarbiyya cin abinci ba ya mu kawai zama wa kaji ba ba yin da ya ga abinci cikin ne ya ce kasan yara suna da wani tarbiyya sai ya ci abinci a gida ya koshi ana zuwa kai je ba mu ta waje ne a kai abinci sai ya koshi sai zan ci har ya ce kai ya kake ya a tarbiyya kasa kama da irin wannan ya ci ba shi ke nan ba kan zai kunya ta ko kai shi zama mana da yi shi kuwa yi shi shi hannun ko zai sha maka kyale shi amma ka ce mashi ai ya koshi zai sha ban koshi ba kaji ya ce ƙarya ta ci ba ba sannan suka ce jawabu kama da kalamin addabiyya inda duk kyali wal fama ya halatta alƙaƙi su wani matan da ba danginsa ba ba matar ce ba ajita ya halatta mata ta zo wajen ka a matsayin ka na malamin ta ko rane ka ka ji maganganun sannan kai alƙali ne ya halatta mace ta zo wajen ka ta kawo ƙara sannan suka ce jawabu bikin insani da ausafin mazmuma fi misli hadhihi al-halat ya halatta din wanda yanayin a faɗi mutum da sukukunsa wanda suke nazari wanda ba a kaga kwanta mutum da shafi an da mace ta je ta kai kara wannan ba a shi ba kaga mutazalliman ne sun kawo abubuwa guda shida an sha mana ba a ɗaukar kai ba ce ba kai ka kai tana bayanin cewa an maka kwaye a kusan maka da haka mustafti mutumin da ya zo yana neman fatawa shi ma ya halarci ya faɗi siffofi amma ba a ce kuma ya faɗi sunan mutum ba sai ya faɗi sunan mutum ba akwai wata a wani amma amma ɗan wannan kaga mijinta ta ce a ce to daga shi kuma a annabi sama ya ga mijinta to daga ya halarta ta ce kaza ina abin yana buƙatar dole sai an kira mai mace ta tashi ko abin shika a jiya na malamai da sauran fikihu mai yawa da malamai suka fitar a cikin wannan hadisi yanzu na je gashi alƙali annabi sama ya yanke hukunci ya yanke hukunci da ta da haka su ne waɗansu kusa kusa da kusa cikin wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara taimakon bai mana kuma tsara mana fahimta cikin addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 什么秘密？